بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء قبل كراتمنا مختصر صحيح البخاري وتو التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح الإمام الزبيدي أيو إن شاء الله زام درسنا همسين ترى كما زام تاشي إن دمالك وعنها رضي الله عنها قالت كنا لا نعد القدرة والصفرة شيئا وانا حديث إمام البخاري أرويتوشي a ƙarƙashin wani babi da yace babun as-sufratu wal qudratu fi ghairi ayyamin hayf wato babin da ke bayanin wani fasifasin jini da mace za ta gani ko wani gurɓatacce mai kaman ƙasa ko mai kaman bombita fiye gairi ayyamin haidi a kwanakin da ba na hailanta ba shin shi ma jinin haila ne ko ba jinin haila ba ne ba jinin haila ba ne mala yace wa anha daga gare ta wa kenan ummu adiya ummu adiya saboda ita ne aka aka kawo hadisin ta a baya الضمير يرجع إلى أقرب مذكور ضمير yana koma wanda aka ambata kusa saboda haka wa anha ay ummi adiya daga ummu adiya radiyallahu anha Allah ya da ita qalat tace kunna lana na'uddu al mun kasance ba ma lissafa wani gurɓataccen jini mai kamar kasa-kasa ko bombita wasufurata da wani jini wanda yake fatsi-fatsi na al'ada ba ma lissafa shi shai'an cewa wani abu ne daga jinin haila wato idan jini ya zo fatsi-fatsi ko kuma ya zo wani gurɓatacce mai kaman ƙasa-ƙasa to umu ta ce mu ba ma lissafa shi daga cikin al'adamu to wannan hadisin riwayan abu dawud yana fassara shi yaushe ne ba a ɗaukan wannan jini a matsayin jinin haila shine idan ya zama bayan an gama hailan ne zo wato kwanakin al'adanta ya ƙare sai kuma wani jini fatsi-fatsi ko wani mai ruwan ƙasa-ƙafe biyo baya wannan ne ba za a lissafa shi daga cikin hailanta ba shi yasa a riwayan abu dawud ya ce kunna la na'uddu sufurata wal qudrata ba'da tuhri shay'a mun kasance ba ma lissafa wani jini wanda yake fatsi fatsi wato yolo yolo ko kuma wani jini wanda yake ƙasa-ƙasa ba da tsuhuri bayan mun yi tsarki wato bayan al'adan mu ta ƙare ko kwanakin al'adan sun ƙare ba ma lissafa shi shay'an cewa wani abu ne min alhaidi daga haila saboda wannan hadisin yana nuna mana cewa idan mace ta gama kwanakin al'adanta sai kwana biyar take ko shida kwanakin sun kare sai wani jini kuma ya biyo baya ba kalan jinin al'adanta ba ya zama mai wani ruwan ƙasa-ƙasa ko wani mai yalo-yalo to kar ta saurare shi je ta wanka ta kama sallah ta yi wanka ta kama sallah wannan ba jinin al'ada ba ne kamar yadda ummu hadiya take faɗa wannan hadisi na bukhari saboda haka ba a lissafa shi daga cikin al'ada to amma irin wannan kalan jinin. idan ya zo a tsakiyan kwanakin haila to ana ɗaukansa haila ne kamar tana ta kwana biyar ko shida bayan kwana biyu ko uku sai wannan jini mai fatsi-fatsi wato yolo-yolo ko wani mai ruwan ƙasa-ƙasa ko bombita ya zo mata to ta ɗauke shi cewa jinin al'ada ne saboda ai ba ta gama ta na al'ada ba sai in ta gama ne zai zama ba jinin al'ada ba saboda haka ba za ta ce to bari ne wanka tunda jinin ya canja kala bari ne wanka ne sallah ba a'a ba za ta yi ba wannan kuma saboda hadisin Aisha radiyallahu anha kamar da Bukhari ya rawaito shi ta'liqan da Imam mali a cikin Muwaffa suka ce wato maula maulatu aisha ita ce bai wata da ta yanta ana ce mata marjana tace ce kana nisa'u ya ba'azna ila aisha ta bi durjati fiha al-kursu fihi sufratu min damin haidati yas'alnaha 'ani salati fataqulu lahunna la ta'jalna hatta tarayna al-qassata al-bayda wato marjana tace mata sun kasance suna aika wa Aisha radiyallahu anha da kuratan dunsu wanda akwai auduga a cikinsa shine abin da mace take sa irin kamar ɗan kayan kwalliyar taka ta rufe ɗan turarenta da sauransu wanda a cikinsa akwai auduga sai su aika wa Aisha ci sai abin da suke nufi suna tambayarsa dangane da sallah jinin haila ne a jikinsa za su sa auduga a farjinsu su taɓo wannan jinin sai su ga ya canja kala akan jinin haila din ya zama wani gurɓatacce wani ruwan ƙasa-ƙasa ko kuma ya zama wani yolo-yolo haka to sai su sa a cikin wannan ɗan abun kamar ɗan wani ɗan kwano su rufe ko kuma dan jaka sai su aika wa Aisha radiyallahu anha ta duba musu shin wannan jinin yana nuna alaman sun yi tsarki ne su yi sallah su yi wanka su yi sallah ko kuma za su saurara sai Aisha ta ce radiyallahu anha la ta'ajjalna kada ku yi gaggawa ku dan saurara tukun hatta tarainal qassatal bayda har sai kun ga farin ruwa ya fito muku wato farin ruwa kafsatul bai ba shine ruwa fari da yake fitowa a ƙarshen haila lokacin da hailan mace ya kare al'adan ta wani farin ruwa ya biyo baya alaman kenan jinin ya ɗauke to sai ashe ta ce kar ku yi gaggawan yin wanka ko sallah ku jira tukun sai wannan farin ruwan ya zo to sai malamai suka ce wannan hadisin Aisha yana magana akan in a tsakiyan kwanakin al'adanta ne irin wannan jinin ya zo mata to hukuncin hukuncin jinin al'ada hadisin ummu adiya kuma idan a ƙarshen kwanakin al'adanta wato ko bayan kwanakin al'adanta ta gama al'adanta kwanakin sun ƙare sai jinin ya biyo baya to shi kuma ba jinin al'ada bane ina fata mun fahimci wannan hadisin yace turidu bi zalika tuhra min al tana nufin kasu yi tsarki kasu ce za su yi wanka har sai sun jira al-qaswat al-bayda wani fahimin ruwa ya fito musu wanda shine alaman tsarki ne mace tana da alamu guda biyu wajen gano cewa al'adanta ya ɗauke ko bai ɗauke ba alama na farko shine aljufu shine ta sanya wani kyalle ko auduga a farjinta sai ta fito da shi bushashe ba tare da jini ba alaman babu jinin kenan ya ɗauke ko kuma wannan farin ruwan ya fito bayan da jini ne yake fitowa alaman babu babu al'ada ma'ana jini ya ɗauke kenan to sai dai galibi idan mace farkon haidanta ne nan ne take amfani da jukku shine ke kasan kasanki abin da mace za ta sa a farjinta na wani kyalle ko auduga ta ga babu alaman jini to alaman ta yi tsarki amma in ta saba al'ada to alaman tsarkinta shine wannan fari ruwan ya fito sai in ya fito ne sannan yake nuna ta yi tsarki matukar yau da gobe tana yin al'ada ne to da haka ko da ta ga jufufi wato shine ke kasan kasankin ba za ta je ta yi gaggawan ka ba sai ta jira har sai ta ga wannan farin ruwan ya zo don watakila kuma za ta ga alaman bushewan farjinta sai kuma wani jini ya biyo baya to kaga ba za ta yi gaggawan wanka ba amma idan wannan farin ruwan ya biyo baya to ba wani jini da zai biyo baya in je farin ruwan ya zo ba wani jini da zai biyo baya shikenan sai ta wanka to za ta dan jira ta kun wannan farin ruwan sai in ya ja lokaci kafin wato ta ce za ta yi wanka in ta ja lokaci farin ruwan bai zo ba jini bai biyo baya ba to shikenan sai ta je ta yi wankanta ta je ta kama sallah alaman ta yi tsarki kenan amma in ba haka ba alqasatul bayda shine asali na tsarkin mace yasa imam malik da ya ta wannan hadisin sai ce na tambayi mata dangane da alqasatul bayda wato farin ruwa da yake fito musu a ƙarshen kwanakin al'adansu sai na samu a sai sun san wannan ruwan kamar da Aisha ta faɗa ɗin lalle mata sun sani wannan farin ruwan yana fito musu kuma shine alaman alaman tsarkinsu. to sai labari ya isan ma bintu Zaid bin ha bin Thabit bin Thabit wato yar bin Thabit anna nisa'an yad'una bil masabih min jawfi layli yanzuruna ila at-tuhri faqalan ma kana an-nisa'u yasna'na hadha wa shi bukhari ya kara da wannan riwayar sai labari ya isan ma yar zaidu bin sabi cewa mata suna kira da diddire a kawo musu fitila cikin tsakiyar dare sai su dinga duba farjin su wai sun yi tsarki ko ba su yi ba su dinga sa auduga ko wani kyalle sai su gane wannan jinin ya canja kala ko bai canja ba to sai ta ce ma kana nisa'u yasnaha a mukan ba musamman matan sahabbai suna yin haka ba yaushe za ki wahalar da kanki a ce cikin dare ki tashi ki duba kin yi tsarki ko baki tsarki ko kuma don kina kin san jini na zuba amma sai kin wahalar da kanki ki gane kalan na farkon ne ko ya canja kala sai ta aibanta su akan haka abad na. don suna ne suna wahalar da kansu suna shigar da kansu kunci wannan aikin nasu akwai kunci a cikin sa addinin musulunci ko babu kunci kuma ja'ala alaikum fi dini min haraj babu kunci a cikin addini yuridu llahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra Allah yana so muku sauki ne ba ya so muku wahala saboda haka dubawan da suke yi in ma ya zama suna dubawa ne ko sun yi tsarki su yi sallah sai ba a wajen mace ta duba tsarkinta ba sai lokacin sallah in isha ya yi kafin ta kwanta ta duba idan ya ɗauke sai sai sallah, a za abin nan magariba da isha in ta tayi daga bacci da asuba alfijir ya fito ta duba idan ta yi tsarki sai ta yi sallar asuba lokacin azahar la'asar kafin rana ta faɗi ta duba don ta kiyaye lokutan sallah amma ba ta mata cikin dare ka dinga tashi wai tana dubawa ba a ba ta mata ba ka duk lokacin da ta farka ta ji ta yi tsarki to shikenan a lokacin ya dauke kawai haka za a kaddara idan alfijir ya fito ba za ta rama sallan isha'i da magariba ba ko magariba da isha'i ba in kuma kafin alfijir ya fito ne fitsari ya matsa mata ta je karfe uku dare ko hudu sai ta ga ta yi tsarki to ta wanka ta yi sallan magariba da isha sai ta jira asubahi kuma ba matsa mata to haka nan idan gari ya waye shi ma idan ta ga ta yi tsarki sai a kaddara cewa bayan gari ya waye ne ma'ana a ce rana ta fito da hantsi sai ta ga ta yi tsarki to wannan ma ne ta kaddara da hantsin ne ta yi tsarkin shikenan ba za ta rama sallan asuba ba ba za ta rama sallan magariba da isha ba sai ta saurari kuma azar da la'as saboda yunsabu da hadisu ila aqrabi waqtihi shine qa'ida fiqhiyya duk abin da ya faru to ana danganta shi zuwa ga lokacinsa mafi kusa sai a kaddara a lokacin ne al'adan ta ya dauke babu kunci amma ba duk dan motsi fini ta duba wa duk dan motsi ta ta duba ai ta shiga cikin wahala addini musulunci baya haka baya wahalar da mabiyansa irin wannan wahalarwa sai dai idan mutum bai sani bai wahalar da kansa sannan haka nan idan kwanakin ki ne kin san jini yana zuba ba bukatar ki wahalar da kanki cewa wai wannan a irin kalan jini ne baki baki jaja jaja ko kuma ya canja kala ya zama wani fatsi-fatsi wani yalo ko wani ruwan kasa-kasa don ki gane za ki tsarki ko baki ba ki ɗauke shi kawai jinin al'ada ne har sai idan kwanakin al'adan ki sun ƙare to a lokacin ne kin duba shi kaga wani fatsi-fatsi ne yalo wani ruwan bita, to a lokacin sai ki ce kawai kin yi tsarki tunda kwanakin al'adan ki ya ƙare saboda wannan hadisi na ummu hadiya kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata da tuhri shay'a za ma lissafa wani gurɓataccen jini ko wani yau da yau da bayan kwanakin al'adar mu a matsayin wani abu ne na na haila مالك عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن صفية بنت هيي قد حاضت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا ألم تكن طافا معكن فقالوا بلى qala fakhruji wannan hadisin kuma imam bukhari ya rawaito shi a wani babi da yace babun almar'atu tahibu ba'da al-ifaba babin da ke bayanin idan mace ta yi al'ada bayan ta yi dawafinta na aikin haji shi dawaful ifada ko kuma dawaful ziyara an aisha ta radiyallahu anha daga aisha Allah yarda da ita zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun ce a zauju ana gaya wa mace ana gaya wa namiji yutlaqu ala ar-rajul wal mar'a jam'in sa azwaj ko mata za a ce musu azwaj maza ma a ce musu azwaj wa azwajuhu ummahatu sama babin gado ne kawai ba a yadda da wannan ba in dai littafin gado ne ba a yadda wajen mace ka ce zaujin ba don za a ɗauke shi cewa miji ake nufi ba mata ba za ka dole ka bambanta wurin mace ka ce zaujatu, wurin namiji kuma ka ce zauju to aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annaha qalat tabbas ta ce ta faɗa li rasulillahi sallallahu alaihi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi hajjatul wada aikin hajjin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi da al'ummar sai ta ce ya rasulullahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna safiyata binta huyayyin tabbas safiyatu yar huyayyi qad habat al'adanta ya zo ita ma safiya din matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam A wasu ruwayoyi yana nuna manzon Allah ya bukace ta ne sai Aisha ta ce ai al'adanta ya zo su sun je aikin hajjin tare sai ta ce qad habat al'adanta ya zo bayan an gama aikin hajji fa an gama aikin hajjin an dawo makka waɗanda ba su yi tawaful ifaba ba da su yi a wannan lokacin tawafin aikin hajji. wanda suka yi kuma da su yi tawafin kwana a kama hanyar madina kawai ita kuma sai al'adan ta zo mata mun sani mai al'ada ba ta yin tawafi ba ta yin tawafi imma dai zama ba ta yi tawafin aikin ta ba na farilla to kaga ba dama ta yi tunda al'adan ta ya zo ko kuma ya zama na ta yi amma kuma ba ta yi tawafin kwana ba to shi ma babu dama ta yi saboda kafin a shiga garin makka an zo nuri ana cewa masa sai aisha al'adan ta zo mata lokacin a wannan aikin hajjin ne sai ta gaya manzon Allah ta sama ta kama kuka ta ce manzon Allah ta sama al'adan ta ya zo mata sai manzon Allah ya bata hakuri yace ai wannan wani abu ne da Allah ya kaddara wa mata kowace mata ma tana yi sai ce mata if'ali ma yaf'alu al-hajju ghaira Allah ta bil baiti hatta ta kije ki je ki aikata dukkan abinda alhazai suke na aikin haji amma karki kewaye ɗakin kaba har sai kin yi tsarki ba a kewaye ɗakin kaba da al'ada to tun da haka ne akwai matsala kenan safiya za a tafi garin madina za a koma gida al'adanta ya zo idan ba ta yi tsawafin aikin haji ba to kaga tsawafi biyu ne ba ta yi ba gane aikin hajinta gane bankwana in kuma ta yi na aikin haji to akwai tsawafin bankwana to sai manzala ta sama ta yace la'allaha tahdisuna wataƙila za ta tsare mu ta hana mu tafiya yanzu za ta sa sai mun jira ta al'adanta ya ɗauke ta je ta yi ɗawafi kafin mu tafi wannan shine hukuncin idan ba ta yi ɗawafin aikin hajji ba wato ɗawafi na rukuni na farilla sai manzo Allah ya ce alam ta kuttafan ma'a kunna shin ba ta yi ɗawafin aikin hajjin ta bane tare da ku a lokacin da kuka yi fa qalu sai duka suka faɗa maza da matan bala ta yi ta riga ta yi dawafin ta na aikin haji to kaga lamarin zai zama mai sauki kala sai manzala sama sai ce fakhriji fita safiya mu tafi dawafin ban kwana ba wajibi bane akan matar da take al'ada bai zama wajibi akan ta yace to mu tafi shikenan ba za ta tsare su ba kenan ba za ta tsare su a wata riwaya ta bukhari daga aisha radiyallahu anha tace safiyatu bintu huyayyin matar manzala ta sama al'adan ya zo fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai na ga manzo Allah sallallahu alaihi cewa safiya fa al'adan ta yazo fa qala sai ce ahabisatuna hi yanzu za ta hana mu tafiya kenan ahabisatuna hi a can yace la'allaha tahbisuna a wannan riwayan ahabisatuna hi za ta hana mu tafiya sai mun jira ta qalu sai suka ce innaha qad afadat ai ta yi dawafin aikin hajjinta dawafi na wajibi na rukuni ta yi shi qala fala idan sai manzo Allah ce a to kenan ba za ta tsare mu ba za ta tsare mu ba ma'ana za a iya tafiya ko ba ta yi wannan tawafin ba a sai mace idan tana da al'ada tana al'ada ba ta yi tawafin ban kwana ba ba zai hana ta tafiya gida ba kalu abin nan a wata riwaya na bukhari da muslim suka naskanta cewa wannan kissan ta faru a hajjatul wada wato a aikin haji ne ba umra ba aikin hajin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban kwana da sa gaba daya to da suka zo bayan wannan bayan an dawo garin makka ana shirin komawa wanda bai yi tsawafinsa na bankwana ba yayi wanda abin nan na aikin haji ba yayi wanda bai yi na bankwana ba ko na aikin haji na bankwana a tafi sai aka ce ai ita safiyatu bintu hayyin al'adanta ya zo sai manzo Allah ya ce a habisa tunahi yanzu za ta hana mu tafiya qalat sai aisha ce fa qultu sai ce ya rasulullahi innaha qad إنها قد كانت أفاضت وطافت بالبيت ثم حابت بعد الإفاضة قلت يا رسول الله أي ونن تاكسا تاي طواف أيكم هجنتا شنو معنى أفاضت تاغنغرو دغا أينهم wato arfa ta kwana a muzdalifa ta wuce wa tafat bilbeti ta yi na aikin hajjinsa aikin hajjinta wanda ake ce mata wato ainihin abin nan tawaful ifada ko tawaful ziyara sai ta ce sun mahabat ba da ifada sannan bayan ta yi wannan dawafi na rukunin aikin hajjin shine al'adanta sai zo mata kenan bayan ta yi sauke rukunanta gaba ɗaya na aikin haji ta gama aikin hajjin ta saura dawafin ban kwana al'adan ya zo mata fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam faltamshir manzala ta sama manzala ta sama sai ta a ah, to haka ne ta tafi ba sai mun tsaya ba mu tafi kawai mu kama hanya mu kama hanya wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi to hadisin ne yana nuna mana cewa mace mai al'ada dawafin ban kwana bai zama wajibi a kanta ba in je tana al'ada za ta iya tafiya amma in ba ta yi dawafin aikin hajjin ta ba sai ta tsaya Abdullahi bin Abbas kamar yadda Bukhari ya rawaito yace rukhisa lil ha'idi an tamfira idza habat wato mace mai al'ada an mata rangwame ta kama hanya ta tafi garin su kawai in dai ta riga ta yi dawafin ifada wato idan ta yi dawafin aikin hajjinta na rukuni al'adan ta zo za ta iya tafiya dawus bin kisan yace wa annabnu umar yaqulu fi awwali amrihi innaha la tanfiru thumma sami'tuhu yaqulu inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallama rakkata lahunna dawus yace naji abdullahi dan umar da a farkon al'amari fatawan da yake bayarwa cewa mace idan bata yi tsawafin bankwana kwana ba dolinta ta saurara sai ya ɗauke ta yi ɗawafin ban kwana kafin ta bar garin makka yace daga baya kuma sai naje yana fatawa yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu afuwa ba sai sun tsaya ba kenan da bai san da wannan hadisin ba a lokacin da yake bada fatawan dole sai an tsaya ya san hadisan da suke nuna dole a yi tsawafin ban kwana ne amma bai san hadisin da yake cewa an yi wa mai haila rungume za ta iya tafiya ko ba ta yi tsawafin ban kwana ba ko kuma ya manta hadisin wanda ibn hajar asqalani ya faɗa cikin fatawar ba don zai iya wa bai sanin ba tunda hadisan manzo Allah suna da yawa ba wanda zai ce ya gama sanin su gaba ɗaya yasa da aka zo aka tambayi sai na Abubakar dangane da gadon kaka kaka mace mace ce jikan ta ya rasu sai ta zo wajen sai na Abubakar ta ce ina bukatan gado na jika na ya rasu a bani gado so sai na abubakar bai san cewa ana ba kaka mace gado ba ko da ka fece mata laisa laki fi kitabillahi shay'u alqur'ani kan baki da gado domin ya san alqur'ani daga bakara har nasi sai ce baki da gado alqur'ani Allah bai ce a baki ba wala a'lamu laki fi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shay'an walakin as'alu an-nas a sunnar manzon Allah kuma ban san cewa kina da gado ba mana iya hadisan da na sani ban san manzon Allah ya bawa kaka gado ba kama ce ba sai ce walakin as'alun nas sai dai zan tambayi mutane zan tambaya to kaga ilimin hadisi ba a kure shi kenan ko wani hadisin zai iya shiga maka du sai dai tambaya mughira bin shuba yace ina nan wata kaka ta zo tana neman gadon ta manzon Allah ya riba shi da ya bata kashi daya shine sudusi kashi daya cikin shida shine me shine ainihin gadon ta to kaga kenan zai yi wa abdullahi bin umar bai san wannan hadisin ba ne tare da cewa sahabi na manzo Allah sama tunda abubakar ma bai san wasu hadisin ba ballantana abdullahi bin umar sannan sai na umar da abu musa al-ash'ari ya zo masa sallama sau uku bai amsa masa ba sai juya sai sai na umar ya fito ya ce ah, ya za ka tafi zo sai ce a'a na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa alisti izanu salasun fa in uzina laka wa illa farji neman izini sau uku ne in ka ce assalamu alaikum a da kudu ka ji shiru assalamu alaikum shiru har sau uku to ka juya kawai ko yana da kila baya bukatan bako yana cikin wani halin da baya son wani bako ya shiga masa sai ka juya kar ka takura masa haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to sai ya rike wuyan sai tako me shi yace sai ka kawo min shaida cewa manzon Allah sallallahu alaihi ya faɗi wannan hadisi dan sai na Umar bai sani ba yace ka je ka kawo mini shaida in ba haka ba kuma za mu haɗu da kai ya sake shi ya tafi sai dai yana bin sabon manzala ta sama don Allah wa san wannan hadisin wa ya san wannan hadisin manzala ya faɗe shi ya je mini sai da shaida wajen Umar sai Ubay bin Ka'ab ya tashi ce ni ne dan karami a nan na san manzon Allah ya faɗi hadisin da mutafi sai zai ga sai na mu ya ce na ji manzon Allah ya faɗi wannan hadisin al-istizanu salasun wa in udina laka wa illa farj sau uku ake neman izini in ba maka izini ba ka koma to daga nan sai na Umar sai ya yadda sai take ga abu musa al-ash'ari yace ya aba musa wallahi inni la attahimuka walakinahu hadithu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ba tuhumar ka nake da ƙarya ba sai dai hadisi ne na manzo Allah ta sama babban al'amari ne shi yasa na nemi shaida amma ba ina tuhuman ka cewa zaka yi wa manzon Allah karya ba ne. to wannan shi ke nuna maka ba kowa ne ya san dukkan hadisai ba ko kuma ba wanda ya ce ya kure hadisan manzo Allah ta sama mutum bugi kirji a sai dai a ce bai sani ba duk yawan binciken mutum zai iya zama wani hadisi ya shige masa ya shige masa duhu duk da cewa a yanzu malamai sun rubuta hadisan a cikin littattafai amma kure littattafai ma ai aiki ne a ce kowanne ko ka karanta su duka ai wasu hadisan zaka manta su zaka iya manta su to so da ka Abdullahi bin Umar kila bai san wannan hadisin bane shi yasa ake bada wannan fatawa ko kuma ya zama ya sani ya manta don ilimi yana iya manta shi sai ka karanta abu a tambaye ka abun kuma ka kasa tunawa sama da kasa har sai an zo an tina maka tukun ah ai akwai kaza hadisin kaza kaza sai ka tina a ah, ai na manta lalle akwai hadisi sai ka tina hadisin ko an baka karatun ka tina ba da kai ne muka je muka dauki wannan ilimin ba sai ka tina ko kuma a gaya maka ma ka kasa tinawa kwata kwata ka kasa tina hadisin don a cikin ilimin hadisi akwai babu man haddasa fanasiya babin da ke bayanin wanda ya bada hadisi kuma ya manta ya bada hadisin kai ka karantar da hadisin sai wani ya zo ɗalibin ka zo yana karantar da hadisin cewa kai ka karantar da shi kai kuma ka manta ka karantar da shi sai ka sake karɓan hadisin wajen wannan ɗalibin ka ɗin sai ka dinga ba da hadisin cewa ɗalibin ka ya gaya maka cewa kai ka karantar da shi wannan hadisin cewa malamin ka wani ya gaya maka kai ɗin ka kasa tunawa kuma ka ba da hadisin ka haka mutum zai iya manta saboda haka ilimi ba zai ce duk abinda ka riƙe a ce abinda nan ka karanta komai ya zauna a kwakwalwanka ba yana da wahala sai dai mafi yawa zai zauna yau da gobe in kana karatun zai iya zama gaba ɗaya to shi yasa wasu suna ɗaukar ilimi kamar abu ne mai sauki suna ga kaman idan mutum malami ne ya san komai da komai kawai ba abin da bai san ne ko sai da'awan shi ya san komai ba haka wa kulli man yadda'i fi ilmi ma'rifatan alimta shay'an wa ghabat anka ashya'u kana da awanka da ilimi a ce ka san wani abubuwa da yawa kuma sun shige maka duk ko kuma duk ilimin da mutum ya bayar zai ce sai an gaya masa a wani littafi ne duk abin da aka gaya masa to a wani littafi ne haba ake manta ilimin ma ballanta na inda aka ɗauko shi za ka riƙe hadisi kana da tabbacin manzo Allah ya faɗe shi amma ka kasa tuna wani littafi ka karanta shi za ka karanta maganan wani malami ko shakka ba ka yi malamin ya faɗi maganan akwai karatun nan cikin littattafai na shari'a wanda aka dogara da su amma ka kasa tuna wani littafi ka karanta shi in kuma zai zama duk abin da ka sani na ilimi sai ka faɗi littafin da ka karanta wannan abin to ilimin ka bai wuce cikin cokali ba wasu yaji daga ne guda uku ko biyar ko goma ka haddace su kawai ka rike komai da komai amma ilimin ya yawa dole ka manta wani haina ka ɗauko shi amma kuma kana da yaƙinin akwai shi ɗin, kuma in ka je ka bincika kuma sai ka samo shi a inda kake zatonsa ɗin, ko a inda baka zatonsa sai ka samu hakan ɗin kuma yake amma kuma ka manta ina ne in dai an tambaye ka sai ka je ka bincika kuma ka duba ina ne so da haka ilimi abu ne mai faɗi kwarai da gaske da shi sa abdullahi bin umar ba abun mamaki ba ne ya zama ya san hadisin amma ya manta da shi ne sai ke ba da fatawan saɓanin haka ɗin daga baya kuma sai tina ko kuma bai san shi ba ne daga baya sai wani sahabi yana karantar da wannan hadisi sai ya sauka daga kan fahimtarsa ya dawo kan fatawa da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yasa idan baka sani bane ka samu hujja to sai ka sauka daga kan fatawanka ka dawo kan fatawa mai hujja ko kuma da ka manta aka tinatar da kai ba abun kunya bane ka ce a ah, an yi da na manta ne ga yanda abun yake a daidai ba wani abun kunya babu wani malamin da ya wuce haka to dawaful ifada shi ba a ba a ba a ba a saurarawa ko mace mai haila ko wacce ba ta haila ko namiji ko mace to wajibi dawafin aikin haji sai ya tsaya yayi shi sai ya tsaya yayi shi dan mace tana al'ada to dole ne a jira ta a jira ta ta gama al'adan ta kafin tawagan ta tashi idan a yanzu ne zamanin tafiya a jirgin sama tana jirgin farko ba ta yi tsawafi ba ta dawo makka ba ta yi tsawafin aikin hajin ta ba ka ce jirgin su zai tafi yanzu kuma al'adan ta bai dauke ba ko gobe to dole ta sauka daga jirgin farkon nan ta jira kwanakin da al'adan ta zai dauke sai ta koma a jirgi na gaba sai a faka passport ɗinta a gefe idan kafin zuwan na biyu al'adan ta ya dauke ta yi tsawafin ta na aikin haji ta tafi in bai ɗauke bai ba ta jira na uku ko na hudu ko na biyar ko na shida har zuwa al'adan ta ya dauke kai ko da yan jihar su za su gama tafiya gaba daya A ce yar adama ne alhazan adama za su kare al'adan ta bai ɗauke ba dole ta jira ta dawo cikin alhazan Kano ko alhazan Lagos ta jira ta sauka a Lagos a garin da ba ta saba da shi ba <laughs> kila ba a jin yaren ta ma a gari sai ta sauka a wajen a zako ta a mota ta dawo garin su to me ya kai ta ba aikin hajjin bane dole ta jira ai sa manzo Allah ya ce a habisatu yanzu yanzu safiya za ta hana mu tafiya dole sai mun jira ta kenan to kaga dole ta jira in ba za a jira ki ba ma dole ki jira kuma haka ne yana yiwuwa saboda haka kada rashin wayewar ki sa kawai ban jirgin ku zai tafi ki je ki dawafin ki a haka alhalin dawafin bai yi ba ko ki je ki shiga jirgi ki dawo Najeriya ba tare da kin tsawafin aikin haji ba sai zama kin raka alhazai amma ke baki aikin haji ba kin yi rakiya kin dawo kin ga benaye manya manyan gidaje da jama'a saboda haka dole ne ki jira ki ga hukumar alhazai cewa ke kina da lalura baki tsawafi ba sai a faka passport ɗinki a gefe ba matsala bane sai a sa wani a seat ɗinki ke kuma daga baya sai ki dawo wannan ya wajibi ne alhazai mata su san wannan to amma idan mace ba ta al'ada dole sai tsawafin ban kwana haka nan shi ma namiji wajibi ya yi tsawafin ban kwana saboda hadisin abdullahi bin abbas yace kana nasu yansarifuna fi kulli wajhin فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن أحدكم حتى يكون آخر عهده بالبيت إمام مسلم يروي wannan hadisi mutane sun kasance da zaran an dawo daga mina kowa sai kama hanyar sai tafi wannan yayi gabar wannan yayi yamma sai manzo Allah ya ce a ku saurara kada wani ya kuskure ya tafi sai ya zama ƙarshen ibadansa shine kewaye ɗakin kaba sau bakwai wato dawafin ban kwana duk sun ka ka gama ƙarshen sa ya zama dawafin me dawafin ban kwana ne sai kana dawafin ban kwana ka hada abin nan dangolin ka ka hada kayan ka za a tafi karfe kaza sai ka je kai dawafin ban kwana ka zo ka tafi amma kada ya zama na kawai da zaran ta tafiya kai tafiya ba kai dawafi na ban kwana ba manzala ta sunama ya hana wannan ya ce kar mutum ya kuskure yayi hadisi ne ingantacce wanda imam muslim ya rawaito shi haka na wata riwaya ta imam muslim abdullahi ibn abbas yace ce nasu an yakuna akhiru ahdihim bil baiti illa annahu khuffifa anil haizi wato an umarci mutane zama karshen al'adansu karshen ibadansu da sungullansu da za su yi a makka in sun zo tafiya ya zama kewayen ɗakin kaba ne sai dai an yi wa mace mai al'ada rungume cewa ita ba sai ta yi ba haka nan mace mai biki kamar ta gama dawafinta na aikin haji sai ta haihu yanzu ba sai ta dawafin ban kwana ba al'adar jinta bai dauke ba na haihuwa sai ta kama hanyar ta tafi babu wani matsala don ta tafi domin da mai haila da mai jinin biki jinin haihuwa duk ɗaya suke ba su da ainihin wato bambanci amma in ba wannan laluran ba to dole ne kai dawafin ban kwana kafin ka tafi mala yace an samurata bin jundubin radiyallahu anhu anna imra'atan matat fi batanin فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها وانا حديث دغ سمرة بن جندب رضي الله عنه ألا يرددش يتي أن امرأة تبت وتماتا ماتت في بدن تارس دا سبب حيف وانتكنتا وتو دا سبب النابلة كنا fa salla alaiha annabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ta sama sai ya mata salla wato sallan gawa fa qama wasataha sai tsaya a tsakiyanta sai tsaya a tsakiyanta manzo abin nan hadisi ce mata fi batani albatanu shine ciki ciki amma abin da ake nufi da ciki anan shine ciki wanda aka dauka wanda za a haife shi shine alwilada duk da cewa wasu malamin sun fassara baɗanun anan da cewa ana nufin wato maftunatun maftunatun ita ce mai ciwon ciki sai suka fassara shi mata fi baɗanin ai tare su da sababin ciwon ciki sai aka ce a'a nan ana nufin fi baɗanin ai fi hamlin dangane da abin da ya safi cikinta wanda ta ɗauka na yaronta kenan matar fi wiladatiha tare su da sababin haihuwanta a naƙudanta kenan saboda wata riwaya da ta zo ingantacciya wanda bukhari da muslim suka ruwaito samura ya ce, sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wa sallama ala imra'atin matat fi nifasiha fa qama alaiha wasataha tace yace nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallan gawa na wata mata wanda ta rasu fi nifasiha a bikinta wato a lokacin da ta zo haihuwa sai ya tsaya a fakiyanta to kaga wannan ya nuna kenan wato lokacin da take haihuwa ne ta rasu kuma duk kisan ɗaya ne to da haka fi badaniha anan ana nufin fi wiladatiha a lokacin da take haihuwa ne ta rasu ba matan mabdunatan ba ba ta rasu tana ciwon ciki ba ba haka ake nufi ba to wanda ya faɗi haka to bai tattaro riwayoyin hadisan ne, sai bai fahimta ba kuma ka'ida na hadisi imam amai na cewa albabu idza lam tujma turuquhu lam yatabayyan fiqhuhu ko alhadis idza lam tujma turuquhu lan yatabayyan fiqhu hadisi idan ba a tattaro hanyoyinsa ba aka har hada riwayoyinsa gaba ɗaya ba ba za a gane fiqhul hadis din ba mana ba za a gane wani hukunci hadisin ya dauka ba sai an tattara riwayoyin gaba ɗaya to wata riwaya sai ta fassara wata riwaya din matat fi badanin ai matat bi sababi badanin fi nan ma'ananta ba wato ana sa harafin fi da abin na inda ake sa ba'un ko inda ake sa ana huruful jarri tatanawaf harufa na jarra suna wakiltan juna so da aka fi badanin ai bi badanin shine zai bada ma'anan bi sababi badanin wato da sababin haifuwa ba wai matar fi badanin ta tare su a cikin ciki ba a'a ta shiga cikin komai ba cikin kowa ba so da aka fi badanin ai bi sababi badanin da sababin me haifuwa da sababin cikinta wanda take haifa amma ba ana nufin a cikin ciki ba a'a wannan fi ma'ananta ba'un ba'u sababiya ne wannan kamar yadda ya zuwa wani hadisi na Abu Huraira wanda Imam Bukhari da Muslim suka ruwaito Abu Huraira yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace dakalat imra'atun an-nar fi hirratin rabadatha fala hiya ad'a madha ولا هي أرسلتها تأخذ hatta matar hazala manzala ta kuma ya ce wata mata ta shiga wutar jahannama da sababin wata kyanwa ko mu ce mage ko kudiya wanda matan ta ɗaure ta ba ta ciyar da ita abinci ba ta sake ta taje ta ci kwarin ƙasa ba sai ta mutu da sababin yunwa to sai zama ta shiga wuta da sababin wannan kyanwa mahallu shahid fi hirratin aka ce ba ce bi hirratin ba ba wai dakala timra'atun nara fi hirratin karka ce wata mata ta shiga wuta fi hirratin a cikin kyanwa a'a fi hirratin ai bi hirratin ai bi sababin hirratin da sababin wata kyanwa da ta daure ta tana ta abinci har ta mutu da sababin yunwa sai ta shiga wato wutar jahannama to haka wannan ma fi badanin ai bi sababi badan fi bi ma'ana ba kenan wannan shine fassaran wannan hadisi wannan hadisi yana nuna mana sunna na sallan gawa shine idan mace ce ka tsaya a tsakiyanta wajen kofunta nan za ka tsaya kai liman kenan ko kai malam liman idan za ka yi wa mace abu sallah gawa ka tsaya a tsakiyanta kaga ma muka aibara a ce a tsakiya ba kila wani ma yana can gefe gawar ma ba ta gaban to ana magana da malam liman ne mai yi wa gawa sallah to ya tsaya a tsakiyanta wajen kofunta nan zai mata sallah sabanin abin da ya zo a cikin risala ibn abi zaid al-qirawani a risala yace akan ta za a tsaya namiji kuma a tsakiyanta a'a hadisin akasin haka ne ita mace a tsakiya da a tsaya don manzo Allah kamar wasataha ya mata sallah ya tsaya a tsakiyanta shi sa wata ruwa ya zo yace fi ujizatiha wato a ugunta wajen ugunta ya tsaya to kaga mace ana tsayawa a tsakiya namiji fa a wajen kansa sai ka akasa abin da mai risala ya fara namiji ta kai mace kuma ta ainihin tsakiyanta to ta yawa dai mace za a tsaya a tsakiyanta shine wannan hadisin namu na wannan babin faqama wasata to namiji ko me dalilin cewa za a tsaya ta wajen kansa shine hadisin ghalib al-khayyat wanda yake shahidtu anas ibn malikin salla ala janazati rajulin faqama inda ra'sihi falamma rufi'a أتي بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار فقيل له يا أبا حمزة هذه جنازة فلانة ابنة fulanat ibnatu fulanin fa salli alaiha fa salla alaiha wato abu ghalib a khayyar yace na halacci sallan gawa tare da anas bin malik sai aka masa gawa ya mata sallah ta namiji gawan namiji ne fa qama inda ra'atihi sai tsaya wajen kan gawan idan namiji a kansa ake tsayawa anas malik ne yaron gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka ɗauke wannan gawa na namijin sai aka zo da wata jana'iza na wata mata daga ƙureshawa ko ansarawa sai aka ce ya aba hamza ya baban hamza ai wannan jana'izan wanki ce yarwa ne fa salli alaiha kai mata sallah mana mana ka jagoranci mata sallah shikenan fa salla alaiha fa qama wasada sai mata sallah ita kuma sai tsaya a tsakiyanta wajen kugunta bai tsaya a kanta ba namijin wajen kai na abun nan macen kuma a kugunta shikenan abu ghali yace wa final ala ibn ziyadi al-adawi falamma ra'a ikhtilafa qiyamihi ala ar-rajuli wal mar'ati قال يا أبا حمزة أهكذا Sallallahu alaihi الله صلى الله عليه وسلم wa minan mar'ati ومن المرأة حيث قمت قال نعم fa فالتفت فقال احفظوا yace abu ala yana ciki abu ala binu ziyadin al'adawi yana tare da su a wannan sallan gawan to shi da ya ga anas bin mali ya bambanta tsayuwa namiji a kansa mace kuma a tsakiyanta sai ya tambaya yana bukatan hujja yace ya aba hanza ya anas yanzu haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake wa gawa sallah namiji ya tsaya inda ka tsaya nan wajen kansa mace kuma ta tsaya mace kuma ya tsaya a kukunta a daidai inda ka tsaya sai ce na'am haka manzo Allah ta sama yake yi sai juya ya kalli mamun gaba ɗaya ce ifazu ku kiyaye wannan sunnan ku kiyaye wannan sunna idan za ku yi wa gawa sallah namiji liman ya tsaya wajen kansa mace kuma liman ya tsaya a wajen tsakiyanta shi kenan an gama tun da ya tabbata sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa a ga wannan hadisi yana da fa'idodi da yawa fa'ida na farko idan kana da wani ilimi sai wani yayi wani abu sabanin abun da ka sani to ka tambaye shi me yasa haka idan ya baka hujja naka kuma baka da hujja sai ka sauka akan naka ka koma kan abin da yake da hujja kaga al'ala bai hakuri bai ce a'a manzon Allah ne haka ko ijtihadin ka ne idan ijtihadin sa ne shikenan su ma sai su yi nasu ijtihadi in sunna ne kuma sai su bar nasu su dawo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yace a'a manzon Allah ne yake hakan din mace a ta namiji a taurin kansa sai yace to ku haddace wannan sunnan ku kiyaye ta daga yau kar ku wani abu sabanin wannan shi yasa idan sunnar manzon Allah ta sama ta tabbata to babu wani abu kuma da mutum zai kawo nasa ra'ayi ba za ka kawo ba dole ka tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin addinin ɗin gurungun ɗinsa gaba ɗayansa ya dogara ne da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dimun nabi muhammadin akhbaru نعم المدية للفتى الآثار لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث نهار ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس بازغة لها أنوار da haka imam ama ce addinin mazala duk gaba ɗaya dunkule yake kan sunnoninsa kawai kana fita daga sunnonin to kuma yawo ka tafi ba addinin kake nema kai ma ka tafi yawo dai kawai amma in addinin kake so to ka tsaya akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ra'ayi duhu ne hadisi kuma yini ne to kaga idan kana tafiya cikin duhu dole zaka fada rami zaka yi tuntube da duwatsu da kuturu ka je ka fada kori kori jama ka mutu ka halaka amma inda rana kake tafiya da haske da komai ai ka san inda kake takawa in ka tsaya za zaka kauce dutse zaka kauce rami za zaka kauce to duk mai tafiya akan ra'ayoyin mutane a hadisinsa to zai je halaka domin zai kauce hanya tabbas zai rabe amma da yake bin sunnar manzala sallama to shi kuma yana nan yana ganin hanyar gata na yana bin ta taryan taryan za ta kai shi zuwa ga aljanna Allah ya tabbatar da mu akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya mana dan adam ba najasa bane don ya rasu dan adam bai zama najasa ba wannan karatun mun yi shi dogo a can baya almuminu la yanjus mumini ba zama najasa ko yana raye ko ya rasu shi ba najasa bane domin wannan matan kaga dai bayan ma tare sun tana dauke da jinin biki jinin biki kuma najasa ne amma kuma duk da haka manzala sama ya mata sallah bai ce kai ta zama najasa ji abun ne ta ka kawai to kaga mumini ba a zama jasa balantana wanda ba ta dauke da jinin biki wato ko kuma jinin al'ada to da haka mumini ba a zama jasa kadan mace ne ko namiji ko da yana tare da janaba a jikinsa don abu hurera yana da janaba a jikinsa ne ya kauce ya gaisa da manzala ta kuma ba son ya gaisa da shi da yana janaba yana da janaba sun da je wanka fito sai manzala ta da la yanjus mumini ba ya zama me ba ya zama jasa. to kafuri ko malamai suka yi sabani najasa ne ko ba najasa ba zan ce wata inganci ba najasa ne. najasa ka ta ma'ana ne najasa ce a ma'ana yana dauke da shirka amma in ka taba jikinsa ba sai ka wanke ba in ya sa riga tube ka sa ka iya sallah da ita guminsa bai zai zama najasa ko yawunsa ba saboda wasu hadisai da suke tabbatar da haka hadisin sumama wanda manzo Allah ya daure shi a cikin masallacinsa inda ko najasa ne ba za a daure shi a cikin masallacin manzo Allah ba lokaci yana kafuri bai musulunta ba amma kaga fitsari manzo Allah yayi doka kar ai fitsari a masallaci a lokacin da balarabin kauye ya zo fitsari sai da yasa aka zo aka zuba ruwa a wajen yace to ba a gina masallaci saboda fitsari ba to amma ya daure kafuri kuma a cikin masallaci sai ba najasa bane kuma ko da ya mutu ko ya mutu in ka taba jikinsa ba sai ka wanke ba kamar yadda muka karanta cikin misbahu salik wa arjahul aqwali bi tahara fi maitatil insani hatta al kafara zance da fi inganci macaccen mutum ba najasa bane har kafuri ba najasa bane ba kamar yadda mai iziya yake ce maka idan mutum ya mutu ya zama ya zama najasa ba ba haka maganar take ba kuma wannan ba shine mazhaban malikiya mazhaban malikiya bai zama najasa ba ko ya mutu ko ya rasu bai zama najasa ba wannan hadisi yana mana shahidai waɗanda ba a kashe su a fagen fama ba ana musu sallah don hadisi ya tabbata matar da ta rasu a wajen biki wajen haihuwa ta yi shahada abin da wanda ya rasa wajen annoba ya yi shahada wanda ruwa ya dulmu yadda shi ya yi shahada wanda gobara ta cinye shi ya yi shahada to amma kuma manzo Allah ya wannan matar sallah to kina sai ana musu wannan ana ce musu shuhadaul akhirah wato shahidan lahira kenan ba na duniya ba amma wanda ya mutu a fagen fama za a iya bunne shi ba masa sallah ba shi shahidi ne na zahiri duniya da lahira gaba ɗaya shahidi ne to shi kuma wannan shahidi ne na ne na lahira to shi ana masa sallah to da haka mace in ta rasu a wurin haihuwa duk da an ce shahada ta yi to ba zai hana mata sallah ba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi mata sallah hadisi na gaba an maimuna ta radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wa sallam annaha kanat takunu ha'idan la tusalli wa hiya muftarishatun bi hizai masjidin nabi sallallahu alaihi wa sallam wa huwa yusalli ala khumratihi idza sajada asaba ba'd thawbihi an maimuna ta radiyallahu anha wannan hadisin daga maimuna Allah ya da ita wannan imam bukhari cewa yi babun an maimuna ta kawai bai tin bai sa masa suna ma wato babin da ke bayani wata matsala kawai sai ce an maimuna daga maimuna Allah yarda da ita zaujin nabi sallallahu ita ma matar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa wasallam annaha kanat takunu ha'idan ta kasance wato mai yin al'ada ne tana yin al'ada la tusalli ba ta sallah wato akwai kwanakin da ya zo tana al'ada ba ta sallah wa hiya muftarishatun bihi za'i masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama tana kishingide a daura da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sujjada ka kiyaye wannan fasara bi masjidin nabi sallallahu alaihi wasallam kusa da inda manzon Allah yake sujjada ba kusa da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi masjid ana nufin wurin sujjada wurin yin sujjada wa huwa yusalli manzon Allah yana sallah ala kumratihi a bisa shimfiɗarsa ta sallah idza sajada asabaha ba'du idan ainihin ya yi sujjada shi manzala ta sama wani bangare na tufafin manzon Allah ta sama sai ya taba jikin ita maimuna kuma alhalin tana al'ada kuma hakan din bai warware wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sallanta ba wannan baya nuna idan ka taba yana nuna bai warware wa manzon Allah ta sama sallarsa ba wato baya nuna cewa idan ka taba mai haila ko tufafin ka ya taba mai haila shikenan ya zama najasa ba shine ma'anan wannan hadisi to anan da aka ce masjidin nabi ana nufin su sujudi haka malamin sharhi suka fara wannan hadisi wato wurin sujjada domin inda kusa da masallaci ne mai bukatar bare taba ta ba kusa da masallaci ga ai shi yana cikin masallaci ina maganan kuma wai rigan manzo Allah yana taba ta a'a kusa da inda yake sujjada ne kamar yadda Aisha take ba da labari tana kwanciya a gaban manzon Allah sallallahu alaihi yana sallah idan ya zo yin sujjada ya zungure ta sai ta ɗaga ƙafafuwanta idan ya tashi sai ta ƙara miƙewa a lokacin yan ɗakunan ƙanana ne kuma babu fitillu a cikin ɗakuna ɗin to kaga wannan ma ne kenan a ɗakin ta ne yake sallah kusa da inda wato yake sujjada yana qiyamul lailin sa a cikin ɗakunan matansa so da haka tana al'ada idan yayi sujjada ko yana sallah sai tufafi ya dinga taɓata ya dinga taɓata shine ma'anan masjidin nabi hiza'u kuma shine daura iza'u kin to sai ta ce wa huwa yusalli ala khumratihi yana sallah akan khumransa khumra shine shimfidan sallah malamai suka ce abin da ake nufi da khumra hasiratun saghiratun tu'malu min waraqin nakhli wata yar taburma ce yar karama da ake san'anta ta ko ake yin ta daga ganyen dibino ma'ana dai kawai ka ce taburman kaba yar karama taburma irin ta gargajiya ir karaman taburma shi sa ake ce mata khumra wato wanda bata wuce kamar tsawon darduman sallah ba to a wanne yake aka ce summiyat bizalika li hal alwajha wal kaffaini min harril ardi wal min harril ardi wa barjiha an ambace ta khumra saboda tana suturce wato ainihin fiska da tafin hannu daga zafin ƙasa ko sanyin ƙasa domin asalin khumra shine satar wato rufaffen abu rufaffen abu ko rufewa shi ake cewa khumra shi yasa aka ambaci giya al-khamru li'annaha tukhamiru al aka ce giya khamru saboda tana rufe hankali in mutum ya sha ta sai hankalin sai rufe risa ina yake to wannan ma an ambace ta khumra saboda idan kai sujjada zaka ka ɗora fiskanka a kanta da tafin hannunka kaga idan rana tana da zafi akwai zafi sosai to yashi yana ɗaukan zafi in ka zo za ka yi sallah babu shimfiɗa to idan ka kai hannunka da goshinka fa za ka ji kaman ka daga ne saboda zafi to sai ake irin wannan darduma ko kuma a shimfada yar taburma domin idan ka zo sujjada ka samu nitsuwa goshinka yana kan taburmanka ko dardumanka haka hannayenka suna kan ka, ba za ka ji zafin me ba zafin ranan ba ba za ka ji zafin ranan ba haka idan ana tsananin sanyi yashin ya ɗau sanyi ba za ka ji me sanyin ba saboda akan shimfiɗa kake galibi sahabbai suna wannan kuma idan sahabbai suka je masallacin juma'a sai zama babu darduma din ko babu shimfiɗa ga rana ta ɗau zafi to idan sun zo yin sujjada yashi ya ɗau zafi in sun zo yin sujjada ba sa yi akan yashin saboda zai kona musu goshinsu ya suke yi sai su shimfiɗa hannun rigansu don hannun rigansu masu faɗi ne sai su shimfiɗa ko kuma gyauton ka da kayafa sai mutum ya shimfiɗa sai tsora goshinsa akan gyauton ko akan hannun rigansa ko akan wata shimfiɗa da ya samu to kai ma za zaka yin ka je masallacin juma'a akwai zafin rana ba kokari bane ka ce kai za zaka kafa goshin ka ƙasa rana tana ƙona ka tana ƙona maka goshi ko kai hakuri dai baka samu nitsuwa sosai ba kuma kana Allah Allah liman ya dago daga sujjada kana Allah Allah to kaga amma sai ka samu me dan darduman ka kashin fuda in babu ka sa hannun riganka ko akwai dan mafifici ko ni dan kwali ka zo ka sa a wajen in ya gagara in takalmin ka mai tsarki ne ka zo ka sa shi ka tsora goshin ka akan takalmi ka tsora akan takalmi idan ka yi haka baka yi laifi ba sabon manzon Allah suna yi kuma addinin musulunci babu kunci a cikin sa wa ma jala alaikum fi dini min haram. fa'ida ce amma tana shiga ko ina to amma idan shimfiɗa ta zama babba kuma na kaba ne da kaba aka yi ta a ce hafir ita ce babban taburma kenan in karama ta ce kuma قال الخطابي خطابي ياتي من معالم السنن كاكم ما تفسير حديثي su wani wanda zai ma duk wani wanda zai sharhin hadisi to sai ka samu ya dauko daga maganganun al-khattab a cikin ma'alimus sunan shine kakansu kamar yadda duk wani mai tafsiri sai ya dauko daga tafsirin tabari sai ka ji akwai bayanin tabari a ciki in ma bai gaya maka ba to ka sani shine kakansa a can ya dauko ya ko kuma ya dauko wurin wanda ya dauko a wurinsa to haka nan masu sharhin hadisi al-khattabi shine kakansu fi ma'alimu sunan saboda haka kaddabi yace abinda ake nufi da kumra yace hiya sajjada yasjudu alaiha almusalli ita ce sajjada wanda mai sallah yake sujjada a kanta dan shimfiɗa dan karami wanda zaka ɗora goshinka akai saboda zafin rana don kiyaye kanka daga zafin rana shi yasa darduman sallah ake ce mata sajjada sajjada wato mai sujjada ana nufin wanda abinda ake sujjada a kansa shi kenan zaka daidai inda zaka yi sallah zaka tsora hannayenka da da ainihin wato goshinka wannan hadisi yana nuna mana cewa mace mai haila ba najasa bane domin da najasa ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai zai yadda tufafin sai taba maimuna ba alhalin tana al'ada don da zai yake masa sallansa ko da haka mace mai al'ada ba ta zama najasa ba wato sabanin yahudu yahudawa su sun ɗauki mace mai al'ada najasa ne ba sa cin abinci da ita ba sa zama da ita suna kyamanta can tana gefe ba sa kwanciya da ita addinin musulunci ce a'a mace ba za ta zama najasa da sababin al'adan da take dauke da shi ba ai dan adam mutum ne mai daraja Allah ya karrama shi addinin musulunci baya walakanta mata wasu masu addinai daban su suke walakanta me mata wannan shi yake nuna farfagandan da ake cewa musulunci yana tauye mata yanci ko yana kyaman su ba gaskiya bane su wa'incan su ne suke walakanta mace suke kyamanta idan tana al'ada suke sa ta aikin karfi ta zama karin mota ta zama kondasta. ta ɗauko blok a kanta ta miƙa wa birki da ya gini ta je ta kwaba ƙasa ta cika ainihin kungiri ta ɗora a kanta tana leburanci suka ce dole sai ta yi haka ta tuka mota ta yi a caba suka ce sai ta yi haka ita ma domin wai gidan dole ne taimake ni taimake ka ne da namiji da mace duk su za su riƙe gidan kaga su ne suka walakanta mace amma musulunci kuma aka ce arrijalu kawwamuna ala nisa'i maza su ne masu ciyarwa su ne dole su je su nemo mace tana gida tana hutawanta namiji shine zai je zago ya zago ya kawo mata tana cikin rufin asirinta tana cikin hutu tana cikin suturanta da hijabinta ba za ta fita ba sai in akwai wani dalili in ta zo fitan kuma tana cikin nishaɗinta yau za ta ɗan shakata fitan yana mata marmari saboda dama an tsare ta a gida domin a tsare mata mutuncinta amma wanda kullum tana waje tana aikin wahala in ta zo fita unguwan ma rinta a ɓace in za ta fita daga gida saboda wahala za ta je ta sha kuma musulunci ya karrama mana mu ya mutunta su suna da kima a mu sosai yancin da ake cewa za a nema musu ƙarya ne wahalar da su ake son a yi a walaƙanta su su zama ballaga za ku naman ɗari a ga su ya zama ba su da wani kima ake nema amma musulunci ya gama musu gata tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wannan addini sannan hadisi na wani mace mai haila tana iya kusantan mai sallah kuma wannan din ba zai cutar da ita ba ba zai cutar da sallan ba ba zai yanke wa mai sallah sallan sa ba kana sallah matarka mai al'ada za ta iya zuwa kusa da kai don ta taba riganka ta dauko wani abu ta taba jikinka ba zai yanke maka wato ainihin sallan ka ba annai mana cewa kuma mace ainihin mai tsarki ne mace ainihin wato tana da tsarki sawa'un tana haila ko ba ta da haila ba za a dauke ta najasa ba sannan kuma duk da cewa mace mai al'ada mai tsarki ce ba najasa ba ne amma musulunci ya mata doka ba za ta shiga masallaci ba ta shiga masallaci ta zauna kamar yadda mai janaba aka masa doka ita ma ba za ta ba za ta shiga ba duk da kai baka zama najasa ba in ka da janaba amma banda ka zauna a masallaci mace mai al'ada ba najasa bane amma ba a yadda ta zauna a masallaci ba kuma duka malamai sun yi ijma'i akan wannan ce za masallacin idi ma manzon Allah ta sama yace idan suka je su koma gefe kasu je kasu shiga cikin masallacin idi inda za a yi ainihin sallar idi din to balantana sauran masallatai kuma na khamsu salawat ba masallatan idi wanda suke bayan gari ba su da wato ainihin gini ba ubangiji ta Allah ya kara mana fahimtar addini ubangiji ta Allah ya kara mana tsoron Allah da imani wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh بسم الله الرحمن الرحيم mai tambayar farko yana cewa malam na tambaya ne akan menene hukuncin sallar da mutum ya yi a gaban masallaci da kuma bin jam'i a wajen masallaci alhali masallaci bai cika ba da kuma nafila lokacin da liman yake yin hudu ba a juma'a <clears throat> bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa assalamu alaikum wa rahmatullah ah, yin sallah a gaban masallaci baya kamata kuma akwai mazhabobin da suka tafi cewa in mutum ya sallah a gaban masallaci sallarsa ta ɓaci kamar mazhaban hanabila shi yasa za ga masallacin madina an rubuta wani board cewa nan ne setin liman kar ka yi gaba in kai gaba sallan ka za ta baci to da mazhaban hanabila duk wanda ya sallah a gaban masallaci ko da ko suna da yawa bai da sallah dai in lalura ne bayin da zai yi to amma masaban shafi'iyya da da da malikiya makaruhi ne kai abin da bai kamata ba amma sallan ka tayi to ko da a ce sallan ba ta ɓaci ba tunda babu wani hadisi da ya bata sallan ya binciken mu to bai kamata mu ce dinga sallan a gaban masallaci ba eh kaffa kaffa ko da ya zauna da ya saurari karatu a gaban an zo sallah kuma sai dawo wato bayan liman sai dawo bayan liman ya bi ainihin sallah din domin fita daga shakka sannan tambayarsa ta biyu wanda yake sallah a wajen masallaci alhali ciki bai shiga bai cika ba baya kamata idan ciki bai cika ba to ba za a yi sallah a waje ba idan mutum ya sallah a waje shi kadai ciki bai cika ba to bai da sallah saboda hadisin la salata liman faridin khalfasa babu sallah ga wanda ya sallah shi kadai a bayan ka ko a ciki ma in dai ba ya rasa inda zai shiga ba ne ballan na kuma a waje in kuma su da yawa ne suka yi sako a wajen suna haɗe da masallaci amma suna waje ciki akwai fili sun yi aikata makaruhi amma sallan su ta yi ba za a ce sallan su ba ta yi ba saboda ba mutum shi kaɗai ba ne sannan tambaya ta uku eh, menene abun nan nafila ko lokacin da limai yake khutuba lokacin da limai yake khutuba ya halatta kai nafila sai dai amma saboda malikiya sun haramta amma zance mafi inganci ya halatta saboda hadisin sulaykun luqatafani ya zo ya samu manzala sama yana ba a masallacinsa sai ya zauna bai yi sallah ba sai manzala ya ce masa na nafila ne sai ai ce ko tashi kai nafila sai tashi to sai manzala ya ce man dakhala al masjid yawm al jumu'ati wal imamu yakhthu falyarka raka'atayn qabla an yajlis duk wanda ya shiga masallaci ranar juma'a liman yana kudu ba sai raka'a biyu kafin ya zauna a wata riwaya wal yatajawwaz fihi ma ya takaita su kada yi su dogaye tunda ana ba saboda ka in dai a lokacin ka shigo masallaci to ya halatta yi sunna ne kai wannan nafila raka'a biyu amma wanda yake zaune a masallaci bayan ka zo kai nafilan ka ka zauna liman ya fara kuduba to haramun ne ka tashi ka ce za ka yi nafila wannan haramun ne babu wani sauki a cikin wannan ko da haka kai zauna ka saurari kuduba shine ka amma wanda ya shigo a yanzu liman na kuduba zai iya nafila raka'a biyu kafin wato ainihin ya zauna na'am wannan kuma yana roƙo ne cewa malam ya ba shi shawara kamar a ɓangaren aƙida waɗanda littattafai ya kamata ya karanta sannan kuma ɓangaren samun kyawawan ɗabi'u wanda littattafai zai karanta domin ya samu kyawawan ɗabi'u to aƙida dai akwai littattafai da aka yi su don aƙida akwai wanda suke ƙanana ƙanana akwai manya ta ɗauki usulu salafa kaga ƙaramin littafi ne kuma ingantacciyar aƙida ne kufu salasa na ashek Muhammad bin Abdul Wahhab haka ne ka dauki kashfu shubuhat idan ka dauki usul salasa abin kitabu tauhid duka naka ne littafi na aqida haka nan ka gangaro abin nan ka dauki muqaddimar risala shi ya gabace su ita ma aqida ce wanda take ingantacciya ka dauki littattafan shekul Islam Ibn taymiya irin su aqidatul wasitiyya irin su risala tadmuriyya da risala hamawiyya da sauran manya-manyan littattafensa na aƙida irin su littattafai ibn qayyim ijtima'u juyush islamiyya da irin su aswa'iqul mursala da irin su shifa'ul ali ga sunan littattafai masu yawa wanda akan aƙida akanan aqidatu tahawiyya wanda imamu tahawiyyi da kuma sharhinta na ibn abul izz mujalladi guda biyu wannan babba ne saboda haka shine kuma muqarrar wanda ake karantawa a jami'ar musulunci ta madina to wannan aqida ne inganta to haka in ka tafi can sama kuma akwai irin su kitabu shari'a na ajuri akwai irin su sharhu usuli itiqadi ahli sunna na lalakai sai da wayannan manyan littattafai ne suna roito hadisai na aqidan da isnadin su haddathani akhbarani wani ya ga min wani ya ga min har zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai irin su sharhu sunna na barba wanda mujalladi ɗaya ne karami shi ma ingantacciyar wato ainihin aqida ne da sauran makamanci irin wannan idan ka je karatun aqidan wajen malami zai gaya maka irin littattafan da ya kamata ka karanta kuma wanda ka riga ka karanta wasu za ka yi nazari ne to wa'annan da su ne da za ka nema sauran abin da ya shafi aqida ingantacciya ana samu cikin littattafan tafsiri kuma ana samu cikin sharhin hadisai sharhin hadisai da littattafan tafsiri littattafan hadisan kansu akwai babunan aqida imam bukhari ya yi kitabu tauhid babin aqida babin tauhidi gaba daya so da haka za ka samu wa'annan sannan kuma haka nan in ka zo sharhi shiru na hadisan da aka samu haka nan a tafsirai akwai ayoyi na aqida duk malamai sun yi sharhin su musamman tafsirin ibnu kafir sai kuma littattafai na abin da ya shafi abun nan ɗabi'u masu kyau abin da ya shafi ɗabi'u masu kyau akwai littattafai da aka wallafa aka sa gundarin hadisai zalla kamar riyadu salihin riyadu salihin littafin da yake magana akan akala kyawawan ɗabi'u kuma dukkanin hadisai ne zalla ya sa kuma littafi ne wanda babu ma irinsa a duniya wanda aka tsara hadisai zalla akan abin da ya shafi kyawawan ɗabi'u sannan bayan nan akwai akhlaqul ulama na ajuri sannan kuma akwai abin nan al'adab na ibn mufli wannan mujalladi hudu ne babban littafi ne na abin da ya shafi wato ainihin kyawawan ɗabi'u haka nan akwai sauran littattafai da yawa da kuma wasu da aka same su a cikin littattafin hadisai ko kuma a cikin wato ainihin tafsiri ko sharhin hadisai na'am wannan kuma yana cewa idan mutum ya yi kisan kai kamar mutum uku kowanne zai biye masa azumi na kafara ko in ya yi sittin ɗaya ya isar masa idan mutum ya kisan kai a kuskure diya ta kama shi kafara ta kama shi idan zai ba da diya kowane mutum diyansa daban-daban ne kowanne ba za ka ɗauki diya na mutum ɗaya ka ba mutum goma ba kowa diyarsa daban ne sai dai idan sun yafe sun yafe shi kenan to haka nan kafara kamar yadda diyan ta ta'addad bi adadil qatala idan wanda ka kashe suna su goma ne diyan mutum goma za ka bayar to haka kafara ma kafara mutum goma za ka yi kafara mutum goma ko biyar da ba cika samun irin wannan ba mutum ya kashe mutane da kuskure da adadi da yawa amma yanzu ana iya samu saboda hadari na mota ko makamancin wannan to amma addinin musulunci yana da sauki idan kai guda daya ka huta sai karfin jikinka ya dawo kafin ka sake yin ɗayan saboda sittin za ka yi a jere ko wata biyu a jere so da ka shekara in kai na mutum biyu ai kai kokari in ba za ka iya ba saboda kana labaita duk a shekara kai na mutum daya zuwa shekara goma ne za ka gama in baka gama ba kuma Allah ya gani yanka zai yafe maka sauran insha Allah ko da ka ba mutum ba zai shigar da kansa kunci kana gama wannan ka dauki wannan kana gama wannan ka fara ka dauki wannan sai ka je karfin kai kare gaba daya kuma alhalin abun akwai sauki a shari'a na'am wannan kuma tana tambaya ne cewa mijinta ne ya sake ta saki biyu bayan ta koma gidansu tana yin idda sai ya sake kiranta a waya ya sake ce mata ya sake ta to wai ya yakin bayan nan in an hada da wa'ancin mijinta ya sake ta sake biyu wato ɗaya sau biyu to bayan na biyun ta koma tana idda ta wata ɗaya sai ya sake ta shikenan ya ƙara mata na uku ya ƙara mata saboda dama mace wanda take iddanka saki na ɗaya ko na biyu kamar matanka ne idan ka mutu za ta maka ta kaba kuma za ta gaje ka saboda haka kana da daman ka ce ka ƙara mata saki in ka ƙara kuma sakin yayi saboda haka yanzu da ya ƙara sakin ta ya cika ta na ukun ne saboda haka yanzu babu daman ta sake dawa wurin sa har sai ta auri wani mijinta ba yace ya iddan ta zai zama sabon idda za ta sake wannan shi ake cewa tadakhulul iddat da ta yi jini daya aka ƙara mata wani sakin to yanzu fa jini uku za ta yi ba za ta lissafa da wancan jini na farkon ba yanzu sabon idda za ta yi jini uku na wannan yake cewa yana biyan azumin kafara ya yi kamar ishirin sai jinya ta kama shi to sai ya kwanta asibiti har ya sha azumi to wai wancan da yin sun rushe ne ko kuma ɗaya eh, sai ya sake sabbi ko kuma zai gina akan wanda ya ba su rushe ba ai lalura ne ya sa ya yanki. bai da lafiya ne da haka yana warkewa sai ya dora kan. wancan azumin nasa kawai ma mace ne tana kafara al'ada ya zo mata kaga idan ta gama al'adanta za ta tsora to haka mara lafiya hmm. wannan kuma yana cewa mala idan ladan yana ta da ikama me ya kamata mutum ya faɗa misali idan ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar zuwa ƙarshen ikama wasu malamai sun ce za a kwaikwayi mai ikama saboda mazala ya ambaci ikama kiran sallah sai ma bai na kulle a zane ni salatu, tsakanin kiran sallah guda biyu akwai ainihin sallah shine tsakanin kiran sallah da iqama to me me kiran sallah kuma an ce idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ku faɗi irin abun da yake faɗa to me iqama ma kamar mai kiran sallah ne sai ka dinga bin sa amma a yana yi kana yi asirri sirri har ya gama na wannan kuma yake cewa mala an ce annabi sallallahu alaihi wasallama yana sallar nafila raka'a hudu sallama daya ko raka'a shida sallama daya to yana zama a tsakiyarsu ne ko kuwa mm, wannan ya nuna ba zama a tsakiyarsu da haka idan yazo zai hudun a jere kawai ko shidan a jere amma akwai ta suran da yake zama din ya tashi yana zama ya tashi kuma ya ƙara wata raka'a ta witiri sai ya sai ya sallame kamar suran da aka rawaito raka'a tara da haka amma dai idan za ka yi hudu ka sallame hudu to babu zama a tsakiyarsu za ka yi su ne kawai in kai biyu za ka miƙe ne shi ne in ka zo na hudun sai ka tsaya ka zauna ka sallame kamar yadda hadisin Aisha radiyallahu anha ya nuna yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihinna yana sallah wa hudu karka tambayi kyansu da tsawon su kyakkyawa ne masu tsawo sannan sai sallame sun mai salli arba'an sai sake yin wasu hudu kaga babu zaman tsakiya kuma haka za a gama su ai zama guda ɗaya a ƙarshe ai sallama wannan kuma yake cewa malam mutane ne suke da bukata guda to sai suka taru suka karanta alkur'ani suka sauke da nufin neman biyan bukata wannan yayi daidai da shari'a babu laifi karatun qur'ani ana tawassuli da shi aiki ne mai kyau zaka iya karanta kai tawassuli da shi idan suka je suka karanta qur'ani suka dauki Allah ya biya musu bukatun su kila bukatar su iri ɗaya ne babu laifi don sun yi haka sai da kar a dauki abun ya zama kamar wata al'ada ne nan an tara jama'a can ma an je an tara sai zama kamar an sunnanta wani abu kuma wanda ba wato ainihin an sunnanta shi ba saboda haka sai zama na ka ɗauke shi ne a matsayin kamar kai na fi nafila a biyu ka tashi cikin dare kai na fi nafila a biyu ka ɗaga hannu kai addu'a to karatu alqur'ani ya tabbata za ka iya karantawa kai kaɗai kuma za a iya yin sa wato ku haɗu ku karanta gaba ɗayan ku sai dai kada kira'ar wani ta shiga cikin wani kowa yana yi a gefe shi kaɗai ko kuma kowa ma yana yi a gidansa kai kai ashirin ni na ashirin mun sauke to ku zo mu yi addu'a sai sa magabata sun sauke alqur'ani sai su kira iyalansu duk a zo a zauna a yi ne a yi addu'a albarkacin wannan shafan da aka yi kowa ya samu wannan wannan albarka din to qur'ani ana mudarasan sa wannan sun ce majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffatkumul mala'ikatu wa ghashiyatuhumur rahma wa zakarahumullahu fi man indahum saboda karamar Allah za ta sauka a kansu mala'iku za su sauko za a iya karantawa a roƙi Allah subhanahu wataala amma kada ana karantawa kira'an na shiga kira'a kowa yana yi da ƙarfi sai ya zama wasu ayoyin suna shiga wasu wannan ba tsari ne na karanta alqur'ani ba kowa ya yi kadai yayi a hankali ko ya koma gefe karanta kayansa sai ku zo ku haɗu ku yi addu'a na'am wannan kuma take cewa malami ce nake sallar la'asar a raka'a ta ƙarshe sai wani abu ya ɗebe ni sai na fita cikin sha'anin sallah har na kama karanta ashadu an la ilaha illallah to nan da nan sai na tuna da wuri sai na dawo na karanta fatiha har na sallame sallata wannan shigar ashadu an la ilaha illallah din yi wa sallar lahani ko kuwa bai mata lahani ba ai zikiri ne ashadu an la ilaha illallah zikiri abin da yake wa sallah lahani shine magana amma in kai zikiri a sallanka ko ba a muhallinsa ba ne. to sallanka tana nan bata ɓaci ba domin magana ne aka yi doka wa qumu lillahi qanitin ku tashi ku yi sallah kuna masu shiru da wannan ayan ta sauka sai manzo Allah ya hana sahabbai magana da suna sallah suna magana sai aka hana su sannan manzo Allah ya ce inna hadhihi sala la yazduhu fiha shay'un min kalamin nas sallan nan ba wani abu da yake inganta a cikin ta na maganan mutane to zikirin Allah kuma ba kalamun nasi bane ba maganan mutane bane in ka ce ashhadu an la ilaha ko la ilaha ko astaghfirullah ko subhanallah ko allahu akbar wannan ba maganar mutane bane sunansa ambaton Allah amma ka faɗi wata buƙatar ka ne na haja na buƙatar kan kanka kai magana da wani ko wani hira wannan shine ke bata sallah in kai da gangan sallan ka ta ɓaci in kuma da rafkanuwa nan ma kai din sallan ka bata ɓaci ba kana cikin sallah kana tuna wani abu sai ka furta shi ko ne zo wucewa ka manta ka masa magana sannan ma sallan ka bata ɓaci ba sai dai malayan fiqh sun ce za yi sujjadan ba'adi don ka ƙara wani abu a sallan ka wanda baya cikin jinsin sallah a sannan ta sake cewa ita ce da uwar gidanta haka kawai ba ta san mai ta mata ba idan ta gaishe ta ba ta amsawa haka kawai kuma abin ya dame ta shine take neman shawara wajen malam me kamata ta yi to ai suna da alƙali a gidan ba mijinsu su shine alƙalin sai ta ga mijin gashi wancan na mata magana ba ta magana da haka sai ya kira su ya musu nasiha ya sasanta su idan sun ta ci gaba da miki magana shikenan in wani laifi kika mata sai ta faɗa ki ba ta haƙuri akan laifin da kika mata in ba gaira ba da yi kuma kishi ne kawai mijin ya mata faɗa me yasa za ta yi haka baya kamata baya halatta musulmi su yi su haɗu ba sa magana da juna musamman har a wuce kwana uku an yaka an shiga cikin inuwa saboda haka yi musu faɗa cewa su daina ainihin wannan abu in ta kita daina kuma to ke ki mata magana ki mata sallama ki mata magana ke kin fita daga laifi wannan kuma ya rage nata mm. ah, daga ƙarshe, sunna tv wanda ake da ita a gidajen mu suna sanar da masu kallon shirye su cewa daga ƙarshen watan nan da muke ciki na shekarar miladiya za a rufe ganin su kyauta duk mai son ganin shirye-shiryensu sai ya sai kati gashi nan ana sayar da shi naira dubu uku duk mai son ya ci gaba da ganin shirye-shiryensu sai ya samu wakilinsu a wajen karatuttukan malam zai samu wannan katin da kuma duk abin da ya dace na tambaya da yake so da kuma amsa insha Allah da fatan yan uwa za su garzaya wajen eh, samun wannan kati din a wajen shi wakilin sunna tv allah ya samu dace sannan kuma akwai masu addu'o'i bukatar addu'o'i wajen malam da sauran yan uwa wasu wurin zama za su canza sakamakon aiki daga wannan garin zuwa wani gari wasu kuma wasu bukatun ne na daban wanda allah maɗaukacin sarki shi ya fi mu sanin su ba sai na karato su ba da fatar yan za su taimaka musu tare da malam Allah ya samu dace assalamu alaikum masu bukatan addu'o'in suna da yawa akwai wani mara lafiya wanda aka masa aiki na asibiti masa shi addu'a Allah ya bashi lafiya makwacin wannan masallacin ne sannan akwai kuma wanda ya bude shi sabon shago na magani yana roƙon addu'a Allah ya tsare kuma ya sa albarka a cikin shago akwai wanda ya bude sabon shago na provision shi ma cikin kasuwa yana neman addu'a Allah ya yi wa abun albarka da kuma wanda ya samu aiki zai tafi har mai duguri yana roƙon addu'a Allah ya sa albarka a cikin aikin kuma ya kare shi da sauran waɗanda akai bayanin sun nemi addu'o'i dukkanin su Allah ya biya musu bukatun su alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi gaba daya اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز تبارك ربنا وتعاليت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله